صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na daren yau Lahadi kuma tayar Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Muryoyin masu sauraro kristoshin rayuwa an so shin aƙida da kuma shirma na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi biyar ga watan nuwamba na shekara ta 2023 wanda ya daidai da 21 ga watan rabi'u thani na shekara 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan nuwamban shekara ta 1879 james maxwell wani masanin ilimin kimiyyar lissafi daga yankin scotland ya rasu an haifi james maxwell a yankin na scotland na birtaniya a ranar 12 ga watan nuwamban shekara ta 1831 a shekara ta 1871 ne ya rubuta littafinsa wanda yake magana akan juyawar igiyoyin karfin wutar lantarki da kuma magana disu wannan ilimin da ya gano ya sa aka maida shi shugaban sashen ilimin kimiyyar lissafi na jami'ar cambridge ta ƙasar birtaniya james maxwell ya rubuta dokokin ilimin kimiyyar lissafi bangaren wutar lantarki da kuma kimiyyar sanadarai sai dai james maxwell bai yi nisan kwana ba domin koya rasu yana ɗan shekara 48 a duniya a shekara ta 1879 da ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru tara da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan nuwamban shekara ta 2014 george jordan wani marubucin littattafai ɗan ƙasar ta labanan kuma biyan addinin kirista wanda ya rubuta littafin nan na sautul adalatul insaniya ya rasu an haifi george jordan a garin iyun na ƙasar labanan bayan kammala karatu ya zama malami mai karantar da ilimin falsafa da kuma adabin larabci a jami'ar beirut ya kuma rubuta fai masu tarin yawa ɗaya daga cikin littafansa mafi shahara shine littafin nan mai suna imam ali sautal adaratul insaniya wanda ya wallafa shi a cikin mujalladai biyar an tambayi george jordan akan cewa me yasa ba zai rubuta littafai akan sauran halifofin musulmi ba sai ya ce ba wai domin sauran halifofin na musulmi ba su cancanci a rubutu a kansu ba ne sai dai ya ga cewa duk da shi kirista ne amma ya yi rubutu ne akan imam ali saboda irin ɗabi'un da yake da su a cikin mu'amalarsa da makiyansa inda ya ce a cikin wannan ma'amala mutum zai ga hakikanin 'yan adamtaka da tausayi a aikace yayin da su kuma makiyansa ba su san wani abu ba sai kisa da azabtar da ɗan adam da cin mutuncinsa da keta alfarmarsa akan haka ya ɗauki wannan bangare na rayuwar imam ali ya rubutu a kansa kuma ya rubuta wannan littafi akan haka inda ya sanya masa suna sautul adalatul insaniya ko kuma the voice of human justice wato sautin adalci na 'yan adamtaka.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 labarun duniya da farko ga kanunsu. shugaban ƙasar iran ya ce hamas ce halittacciyar gwamnati a gaza wani minista na haramtacciyar kasar isra'ila ya yi kira da a jefa wa yankin gaza makamin nukiliya Ƙasar chadi ta yi wa jakadarta a tel aviv kiranye to yanzu sai a gya zama domin a ji cikakkun labarun shugaban kasar iran ya ce hamas ce halittacciyar gwamnati a gaza shugaban kasar iran wanda ya tattauna ta wayar tarho da firaministan kasar norway jonas stow ya bayyana cewa hamas ce halittacciyar gwamnati a gaza wacce aka zaba don haka yin fada da ita fada ne da demokuraɗiyya shugaban kasar ta iran ya yi maraba da kiran da firaministan kasar ta nuwa ya yi na tsagaita wutar yaƙi da kawo ƙarshen kisan da ake wa fararen hula a gaza hakanan kuma shugaban kasar ta iran ya buƙaci ganin an kawo ƙarshen killace yankin na gaza da aka yi da kuma bayar da damar shigar da kayayyakin agaji da gaggawa shugaba ibrahim ra'isi na iran ya kuma yi maraba da yadda ma'aikatar shari'a ta ƙasar norway ta bayyana cewa a shirye take ta buɗe bincike a kan laifukan yakin da aka tafka a gaza da kashe fararen hula yana bai da cewa iran a shirye take ta yi aiki da norway ɗin a wannan fagen shugaban na iran ya ce sakamakon aikewa da makamai da amurka ta yi zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila shine kashe mutane da adadinsu ya kai dubu goma daga cikin su da akwai ƙananan yara dubu hudu a nashi gefen firaministan ƙasar ta norway ya bayyana cewa a halin da ake ciki yanzu a duniya da akwai yanayi na sarƙaƙiya matuƙa sannan kuma ya jinjina wa jamhuriyar musulunci teran a kan rawar take takawa wajen rage rikice-rikice da suke faruwa a wannan yankin wani minista na haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi kira da a jifa wa yankin gaza makaman nukiliya ministan na kayayyakin tarihin haramtaccen kasar isra'ila amichai idiyahu ya ce ɗaya daga cikin hanyoyin da za su iya amfani da shi a kan gaza shine jefa wa yankin makamin nukiliya amichai wanda yake hira da rediyon kol brama ya amsa tambayar da aka yi masa ko za a iya amfani da makamin nukiliya a kan gaza inda ya ba da jawabi akan cewa abin da ya kamata a yi kenan bugu da ƙari ministan na 'yan sahaniya ya bayyana mutanen yankin gaza da 'yan nazi da kuma dodanni da ya kamata su nemi wata ƙasa mai nisa su rayu wani sashe na zancen ministan na tarihin haramtaccen ƙasar isra'ila ya ce mutanen da ke zama a gaza ba su da haƙƙin ci gaba da rayuwa kuma duk wanda yake ɗaga tutar falasina ko ta hamas bai kamata ya ci gaba da wanzuwa a doron ƙasa ba tun a farkon yakin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta shelanta a kan gaza ne dai ministan yakin yahudawan yohab gallant ya siffata ina da cewa dabbobi ne masu sufofi na mutane kuma za su yi hulɗa da su a bisa haka to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran mataimakin firaministan kasar afghanistan yana ziyarar aiki a iran mataimakin firaministan kasar afghanistan Mulla abdulghani baradar ya iso iran tare da gagarumar ta take rufa masa baya domin tattauna hanyoyin bunƙasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu Mulla baradar ya gana da ministan harkokin wajen iran amir hussein abdullahiyan inda ɓangarorin biyu suka yi musayar ra'ayi akan hanyoyin da za a bunƙasa alaƙa tawagar ta rufa wa mulla baradar baya ta kunshi mutane talatin da suke ƙwararru da za su haɗu ta kwarorinsu na iran a fagagen kasuwanci sufuri sai kuma shimfiɗa hanyoyi na motoci da kuma na jirgin ƙasa chadi ta yi wa jakadanta a tel aviv kiranye ma'aikatar harkokin wajen ƙasar chadi ta kiraye jakadanta da ke haramtacce ƙasar isra'ila zuwa gida domin yin shawara da shi akan kashe fararen hula a yankin gaza a wani bayani da ma'aikata harkokin wajen ta caji ta fitar da kafin watsa labarun ƙasar suka watsa ta yi tur da ake kashe fararen hula a gaza tare da yan kira da tsagaita wutar yaƙi bugu da ƙari ma'aikata harkokin wajen ta ƙasar caji ta bayyana fatanta na ganin an samo hanyoyin warware batun falas inu daga tushe hakanan kuma ta kirayi jakadan kasar da yake a tel aviv domin yin shawara da shi wasu kasashen da suka sanar da kiran su dai daga tel aviv sun hada da turkiya da kuma chile da bahrain to labarun labarin duniyar kenan. madala masu sauraron su kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, barka ku da Barka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kai dubi kan wasu daga cikin lamura da suka shafi nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da wasu kasashen nahiyar a yau shirin da da allah zai dubi kan yadda wasu masana suke kallon tsare-tsare na karfafa tattalin arziki na kasashen yammacin afirka karkashin jagorancin kungiyar ecowas da kuma yadda ake samun jan kafa wajen aiwatar da irin waɗannan tsare-tsare da kuma tasirin da suke da shi wajen hana tattalin arzikin kasashe da dama na yankin yammacin nahiyar afirka ci gaba a cikin sauri wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da yardar allah da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar. ƙungiyar kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka ecowas ta daɗe tana jin ragamar tattalin arziki da haɗin kai na yankin ƙasashe mambobi na ƙungiyar suna aiki don cimma manufa guda ɗaya ƙungiyar ecowas tana da damar kawo sauyi ta fuskar ƙarfafa al'ummar yankin afirka ta yamma sai dai jan kafar da ake samu a baya-bayan nan da kuma koma baya sun dakushe tabbatar da muhimman manufofi kamar irin su samar da kuɗi na bai ɗaya wato eco lokaci ya yi wanda kungiyar ta ecowas za ta farfado da waɗannan tsare-tsare tare da ɗaukar matakai gadan-gadan domin ciyar da wannan tsari a gaba musamman a yammacin nahiyar afirka akwai kyakkyawan fatan cewa kudin eco wanda aka gabatar domin ya maye gurbin kudade daban-daban waɗanda ake amfani da su a yankin zai kawo ci gaba sosai da ɗorewar bunƙasa tattalin arziki na ƙasashen yankin sai dai kuma wannan aiki ya dakata saboda wasu abubuwa da ake kallonsa a matsayin damuwa da kuma kalubale wanda kuma ya zama wajibi ecowas ta sake zage dantse ga wannan shiri su magance matsalolin da ake fuskanta tare da yin aiki tukuru domin tabbatar da nasara aiwatar da shirin kamar dai da wasu masana tattalin arziki suke bayyanawa samar da kuɗin bai ɗaya zai ɗaukaka kasuwanci a tsakanin ƙasashen yammacin nahiyar afirka hakan zai jawo masu zuba hannayen jari da kawo ci gaban tattalin arziki wanda zai kai ga inganta yanayin rayuwar jama'a a kasashen yammacin nahiyar a shekara ta 2001 kasuwanci a tsakanin kasashen afirka ya kama kaso 15 cikin 100 na dukkanin kasuwancin da ake a nahiyar wanda a shekara ta 2022 ya karu zuwa kaso 20 cikin 100 sakamakon wasu shirye-shirye irin su yarjejeniyar kasuwanci ta afcta har yanzu waɗannan alƙalamma ba su da yawa sosai kamar yadda ake tunani idan aka kwatanta da sauran yankuna kamar tarayyar turai inda kasuwanci a tsakanin ƙasashen nahiyar yake kaso 60 cikin 100 dukkanin kasuwancin da ake yi da sauran ƙasashe ƙungiyar ecos wadda take da ƙasashe da dama mabambanta tana da wata dama ta musamman don ƙara yawan waɗannan alƙalma ƙarfafa tattalin arziki da kuma rage talauci kudin iko mai inganci zai haɓaka kasuwanci na cikin gida na ƙasashen yammacin nahiyar afirka sannan kuma zai magance matsalar canjin kuɗaɗe a waɗannan ƙasashe domin ƙarfafa ƙasashe mambobin ecowas da kuma ƙarfafa demokuraɗiyya dole ne ƙungiyar ta bayar da fifiko wajen aiwatar da matakan wuri wanda za su tabbatar da gaskiya da kuma riƙon amana da adalci wajen raba arziki wannan tsari ba cin hanci da rashawa kawai zai rage ba zai kuma daƙile yiwuwar samun rikici na siyasa da kuma matsaloli na zamantakewa cin hanci da rashawa yana daƙile ci gaba na tattalin arziki a kowace ƙasa ce yana kuma sanya shakku akan gaskiyar ma'aikatan gwamnati dole ne ecowas ta ɗauki ƙwararren matakai na yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasashe mambobinta wani mataki mai matuƙar muhimmanci game da ƙarfafa gwiwa shine ecowas ta samar da wani zaɓi na tallafin tattalin arziki ƙasashe mambobi kar su dogara da kuɗaɗe na bashi na hukumomin ƙasa da ƙasa irin su asusun bayar da lamuni na duniya imf ko kuma bankin duniya ya kamata ƙungiyar ecowas su samar da hanyar horar da matsalolinsu a afirka su rage dogaro da hukumomi na ƙasashen ƙetare su tabbatar da dogaro da kai tare da dala biliyan 734.8 ma'aunin gdp na ecowas na a matsayin babbar dama na kubutar da mambobinta a lokacin da suka fada matsalar tattalin arziki maimakon su kyale su a hannun masu bayar da rance na ƙasa da ƙasa wannan shiri da ake baiwa ecowas shawarari na kubutar da ƙasashe zai sanya ƙasashen su sanya ido sosai wajen hana cin hanci da rashawa wanda kuma kafafen yada labarai suke yawan rawaitowa a shekara ta 2021 bashin da afirka ta ce a wajen nahiyar ya kai kusan dala biliyan 644 wanda mafi yawan kudaden bashi ne waɗanda suka ranto daga hannun hukumomi na ƙasa da kasa ecowas tana da cikakkiyar damar sauya wannan abu ta hanyar karfafa tattalin arzikin ƙasashen mambobinta sannan kuma su rage yawan ciwo bashi daga kasashen waje da suke yi daɗin daɗawa kuma ya zama wajibi tallafin tattalin arziki ya haura na taimakon kuɗaɗe kawai dole ne ecowas su bar da fifiko wajen zuba jari a bangarori na ilimi kula da lafiya da kuma kayan more rayuwa su tabbatar da cewa kasashe mambobi na kungiyar na da dukkanin kayan da ake bukata don tabbatar da ci gaba mai dorewa tare da magance matsaloli wanda 'yan kasashen suke fuskanta wannan zuba hannayen jari za su kirkiri damammaki da dama na ayyuka za su kuma yaƙi rashin ayyukan yi da talauci wanda hakan zai kai ga samun wata babbar dama a yammacin nahiyar afirka ta samun yalwa arziki da kuma wadata samar da ilimin ingantacce da damarmaki na ayyuka abu ne wanda ya zama wajibi ga jama'a a cikin rayuwarsu ta yau da kullum har ma da samar da dabaru waɗanda za su kai ga amfanar da al'umma da dama a cikin harkokin zamantakewa ecowas za ta iya jagorantar zuba hannayen jari na gina ɗan adam da kuma samar da kayayyakin more rayuwa da kafa tubalin haɓakar tattalin arziki da samar da ayyukan yi haka zalika ƙari akan shirye-shirye waɗanda ake gani ƙarara ya zama wajibi akan ecowas ta yi aiki da sauran gwamnatoci na yankuna daban-daban domin su saka al'umma a kan gaba a cikin al'amura na manufofin ci gaban ƙasa tarukan ƙara wa juna sani akai-akai tuntuɓar jama'a da haɗa hannu da ƙungiyoyi na farar hula zai tabbatar da cewa an saurari kalamai da kuma damuwar al'umma yana da matukar muhimmanci a ƙarfafa gwiwar 'yan ƙasa su shiga harkokin jagoranci kuma hakan yana taimakawa wajen aiwatar da demokuraɗiyya wani bincike wanda ƙungiyar afro barometer suka gudanar a cikin shekara ta 2021 ya gano cewa kaso 71 na 'yan afirka sun aminta da cewa ya kamata shugabanni su zama masu gaskiya da sauraron su. ta hanyar shigar da mutane wajen samar da manufofi da kuma tuhumar shugabanni ecowas za ta iya tabbatar da cewa da wasu tsare-tsare waɗanda za a kawo sun dace da bukatun al'umma na ƙasashen yammacin nahiyar afirka ecowas tana da cikakkiyar damar iya zama tubalin kawo sauyi mai kyau a yammacin nahiyar baki ɗaya domin cimma wannan manufa dole ne ta hanzarta tabbatar da cewa ta fara amfani da kuɗin iko a mahangar waɗannan masana da kuma ƙarfafi ƙasashen mambobinta tare da bayar da fifiko ga ɗaukar matakan da za su taimaka na ko ta kwana maimakon matakan magance matsala wadda ta afku ta hanyar zuba hannayen jari ga ayyuka da ake gudanarwa na bunƙasa walwala da kuma jin daɗin rayuwar 'yan ƙasa da kuma aiwatar da dimokuraɗiyya ta gaskiya da rage cin hanci da rashawa kungiyar ta ecowas tana iya kirkirar yanke mai arziki mai zaman lafiya da kuma dogaro da kai yanzu lokaci ne wanda ecowas za ta yi jagoranci wajen samar da hanyar da za ta kawo mafita a yammacin nahiyar afirka masu irin wannan mahanga suna ganin cewa daukar irin waɗannan matakai yana buƙatar shugabannin ƙasashe mambobi a ƙungiyar ta ecowas su yi ta maza wajen ɗaukar dukkanin manufofi na al'ummominsu a matsayin abin da ke gabansu maimakon kallon al'amura ta mahanga ta ƙashin kai ko kuma yunkurin daɗaɗa ma wasu ɓangarori na wajen nahiyar sakamakon irin matakan da suke ɗauka ko kuma wasu yarjuni ko alaƙoƙi da suke a tsakaninsu da gwamnatocin waɗannan ƙasashe. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar suke mu dole anan zamu ja lazamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar nake ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum sashen hausa na biyu wacce jamhuriyar musulunci ta yaga mai magana sulaimu ta alhaji ibrahim wanda aka yi sani da suleiman da minista dan nijar mazaunin birnin saba a kasar libya muna godiya dangance da dama da ake bamu kowane karshen mako da mika sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki da farko zan soma da aboki abokina sanusu madatai isufu makeri madatai mamman sani da ciwon zai shugaba raba mai aski hamisu mai dan kuka da zuman ta kasi moto ya bi mai kayan kwali lawal amerika muhammad lawan dan kwaro ya kuma mai aski ba da raka usman mai dala bausheri aishatu alhaji agadas hawa lagudis sabon gari situ tayar alkasin baba agadas ashiru sididi sidi baba ya gambo baba ya siniya garin noma muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daga niamey niger aboki na isa rabiu abdu birnin misrata akwai muji soja mai adai da sau bakin babban likitar da magaram akwai ilis prezi na shugaba ra'ayin zuci akwai hassan alhaji umar da karshe ba zan manta da dukkanin mambobi na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka afirka da ma ta jihar da magaram baki ɗaya ku tashi lafiya mai magana suleiman dan minista daga birnin saba a ƙasar libya assalamu alaikum boh hausa sunana muhammadu lawal luwaye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar nijar to alhamdulahi a irin wannan yanayi da kuke ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da gaishe gaishe ina so ku bani dama isar da sakon gaisuwa ga muhammad dan bare bari wanda yake ya mai nijar ma'aji ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo afirka sannan sannan ina gaida abokina abdulaziz prezi wanda yake zandar akwai malam usman bausheri akwai shayabu wanda yake a matsin kai da babana yusha'u mai aya wanda yake a rigal baure sannan ina gaida sanusi maɗattai akwai abokina kwamarat ibrahim lara gabta jigawa akwai yaya danno azare da ma ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo afirka duk wani mamba da yake a wannan ƙungiya ina gaishe da shi da shugaban wannan shiri wato malam Hassan Barka ina isar da saƙon gaisuwa a gare ka da ma ma'aikatan wannan gidan rediyo na BOH. Sunana Muhammadu Lawal Luwayya matakai jihar da magaram Nijar ku tashi lafiya. Salamu alaikum. Mai magana ba baya gamba daga nan garin Tumniya sha da magaram jamhuriyar Nijar. Kamar da kuka sabu ba ni dama haka ma yau ina so ku mika mun sakon gaisuwa na zuwa ga Sanusi Madattai, akwai Isu Mageri Madattai, akwai Yakuba Mai Aski raka akwai Mamman Sani Dauda wanda aka yi sani da Big Man, akwai eh, Letoro, akwai eh, Samini Baba wanda yake tangon Bagirmi, akwai Sabiu Ishau, akwai eh, mamman lawan dan kwairo wanda yake unguwar akwai tasiro na unguwa tudu akwai dukkanin masu sauraron kuma Salamu alaikum radio biyu ta yaran. Fata alkhairi zuwa ga dukkanin ma'aikatan ku ina muku fata alkhairi. A yau zan yi amfani da damar da kuke ba mu magana da yan uwa da amanna arziki da yake mana karshen mako. Da farko suna na Mamman Shafi'u wanda aka yi sani da Tupac mai wata. Shugaba na fada himma matasa da take garin agadas a jamhuriyar Nijar. Hassan Barka ina gaida ka. Yan fadodi yan kulub zaɓi sanka wanda suke nan garin agadas ina musu fata alkhairi. Akwai ilisa mai shago da kwai shi tayar da kwai hamma pepe prezi na maso juna musamman zuwa ga auta a makaranta hafsatu rabuwa da radio sai cilas ina gaida ta da kwai nana mamman na'ima aishatu mai tunanin gobe ba kama kuwa wulakanci ina muku fata alkhairi da kwai ibrahim kozi mai rage ma mata aiki ina gaida shi musamman zuwa gare ta aminatu suleiman ma'aikaciya ce ta gidan radio na ƙasa uwar yan yana mata fata alkhairi zan komo mambobi na fada himma matasa yana musu fata alkhairi da kwai fatima taja mamba ce ta himma matasa matasa musamman zuwa ga maryam tudu fatima tudu musamman zuwa ga dukkanin mambobi na himma matasa ina musu fata alkhairi suna na mamman shafi'u wanda aka cin da tupac shugaba na fada himma matasa wanda take nan a ganin agaris a jamhuriyar nijar bugu da ƙari mamba nan masu kira da sauraron radiyo na afirka gabaki daya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa biyu cikin Hausa ta haramurai musulunci. Sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi Galken daura. Dangance da yau da yau Juma'a kuna ba mu dama mu ga da yan uwa da amannan arziki a daidai wannan lokaci da fatan muna gode Allah saka da alkhairi. Da farko dai Hassan barka ina maka fatan alkhairi. Bayan haka kuma ina da hada mai kwamfuta Hannan nan jihar Kebbi. Ina gaida Hayya Danu Azare akwai Isu Madatte Sanusi Madatte. Ba zan manta da Abdulsalam Cica mai gyaran motuna nan Eh, garejin ramfon hawa juju a nan da magara akwai shaf de gad mamman shehu wanda yake nan ramfon hawa juju da magara ba zan manta ba da eh, babaye lebe da magaran da alhaji mato sale wanda yake garin saudiya ba zan manta da zane da alife tifa wanda yake midik da magaran ba zan manta da mustapha ranki likitan dabbobi wanda yake nan garkin daura akwai sade sa'idi daura akwai alhaji wajen rashidu mai shayi wanda yake daura alhaji dan gamma mai atamfa wanda yake garin gumal akwai kadori dan fulani asali wanda yake nan najeriya akwai tasiu wastudu akwai abdullahi kadamari ba zan manta da mamman alhaji shehu wanda yake nan zanjar ba zan manta da alhaji mustapha ga kwalliya da magaran akwai miji soja mai adaidaita wanda yake da magaran akwai malam mai sansi wanda yake nan da magaran da duka jewan da suke sauraron ma daidai lokaci na gode rediyo biyu suna na shugaba iliya mai kanti da shayi sarkin daura ku ta lafiya. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunta tsakanin ƴan uwa da abokan arziki. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran mai magana su Sumayya Abubakar birnin Kebbi, Kebbin Najeriya da farko dai ina gaida yayana haɗabi mai kwamfuta mayyama sai kuma sanusi maɗaɗɗe da magaran. sai isa jikan mai saje toro sai kuma kwamarat ilyasu yakubu digawa sai isa abubakar tsoho mai albarka sai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sai kuma isa muhammadu gidigori sai kuma yusuf maɗaɗɗe da magaran. sai firdausu ibrahim na'ibawa ba damuwa saja arausaya nazifi ibrahim rugar malam sai mamman sani dauda cin Wazzai sai Sani Da'u Alaska Tsatsun Burin. Na gode sosai gidan rediyon Iran mai albarka. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana abdurrahman na ma'aiki da bazau karamar hukumar boji local government ah, alhamdulillah wannan gidan rediyo na mai albarka na kiran ah, da kuka ba mu wannan dama mu mika sakon gaisuwa ga yan uwa da abokan arzika so alhamdulillah mun yi farin ciki da ita kuma gaisuwa ta farko ta fada ga kan sheikh malam aliyu yaren tukur da gaisuwa ta ta biyu ta fada ga sheikh baba sidi sharif sani jan bulo radiyallahu ta'ala anhu gaisuwa ta ta uku ta fada ga kan shehi na shehu dahir usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu da kuma al'ummar musulmi fadin duniya masoya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga abdurrahman na ma'aiki dan bazau karamar hukumar buju local government jigawa state da ke nigeria assalamu alaikum radio tehran barka da wannan karshen sati ni aishat alhaji matranci daga agadas ina muku barka da wannan sahiya kuma ina gaida shugaban shirin namu hassan barka da shi da abokan aikin shi ina gaida abokan aiki na kenan ina gaida abokan aiki na waɗanda suke cikin CSE duka gaba ɗaya da cikin ofital duka gaba ɗaya ina musu fata alheri ina musu barka da sahiya ka ta wannan juma'a ina gaida ɗan sabon gari ina gaida ɗan tudu CSE tudu ina gaida ɗan musarata ina gaida na dekawa ina gaida na ofital ina musu barka da wannan sahiya ta juma'a. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya madala yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kamo ko kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da stana rustan na atila shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi da maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirma da ya gabata a kuma cikin siraro amirul mu'minina alim nabi talib alaihi salam da muke kawo muku a cikin shirma da ya gabata mun ci gaba da kawo muku dangane da yakin siffin da kuma shirye-shiryen da amirul mu'minina alim nabi talib alaihi salam yake don yakin daga ciki mun bayyana cewa ya mayar wa muawiya da abi sufyan ansa kan wata wasiƙa da ya rubuta masa yana alfahari kan cewa shi ma ai yana da dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mai karfi don shi surukinsa ne ta yayarsa ummul mu'minina ummu habiba sannan mun ji jawabin da imam alaihi salam ya ba shi dangane da wannan wasikar inda imam alaihi salam bai musanta cewa shi surukin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bane amma ya nuna masa cewa ba wanda ya fi shi rabo a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ana maganar ɗaukaka a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne daga ciki dai ya rubuta masa wata kasida mai baitoci bakwai inda a cikinsa ya bayyana matsayinsa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma tabbatarwa muawiya da abi sufyan da dukkanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya fi shi matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga ciki ya kawo inda manzon Allah sallallahu alaihi wa ya sanya shi wasiyinsa kuma shugaban dukkanin sahabai a ranar gadir kom wato 18 ga watan zulhajji shekara ta goma wato 'yan watanni kamin wa fati manzon allah sallallahu alaihi wa sannan daga ƙarshe ya rufe da cewa bone ya tabbata ga duk wanda ya zo ranar kiyama yana zaluntansa a ci gaba da shirye-shiryen yakin sifin imam alaihi salam ya rubuta wasiƙa ga abdullahi dan abbas wanda shine gwamnansa a basra ya kira mutanen basra zuwa yakar muawiya sannan ibn abbas ya zo kufa tare da mutanen basra da dama banda haka ya rubuta wa gwamnansa da ke isfahan wanda ake kira mihnaf dan sulaim shi ma ya taho da mutanen isfahan da wa'anda suke tare da shi zuwa kufa banda wa'annan imam ali salam ya bar wasu mata sun fito zuwa wannan yakin tare da shi inda suka yi ta rera waƙoƙi da zuga mazaje da kuma taimaka masu wajen jinyan wa'anda suka ji rauni har ila yau da kuma yabon imam ali salam da iyalan gidansa masu tsarki a lokacin wannan yakin daga ciki matan da ya bar su suka fito tare da shi a wannan yakin sun hada da sauda yar amara alhamadani da ummu sanan zarka yar adi alhamadani ummul khair jarwa yar murra dan galib at-tamimi da sauransu amma menene sababin yakin Sifin? da farko dai muawiya da abi sufyan gwamnan khalifa na biyu ne da kuma na uku a kasar sham na kimanin shekaru ashirin a lokacin da mutane suka kashe halifa usman sai suka yi tururuwa zuwa gidan imam ali salam suka buƙace shi ya zama halifa ya ki amincewa har na tsawon kwanaki uku a wasu ruwayin wasu kuma sun ce har kwanaki biyar ya ki amincewa daga ƙarshe ya amince tare da sharuɗa wa'anda ya faɗa musu a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka amince da sharuɗan nasa sannan ya yadda aka yi masa bai a matsayin halifa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam bayan haka sai ya bada umarni ya sauke dukkanin gwamnonin halifa na uku a duk inda suke daga ciki da Muawiya dan Abi Sufyan gwamnan Sham sannan ya kamata kowa ya san cewa dalilan kisan halifa na uku wato Usman bin Affan yana da dangantaka da gwamnoninsa wa'anda mafi yawansu ko dukkaninsu danginsa ne daga Bani Umayya kuma da dama sun kawo karar wa'annan gwamnoni a gaban halifa amma ya ƙi cire su wannan shine dalilin da ya sa mutane suka yi bori kuma suka kashe shi kuma wannan shine dalilin da ya sa imam ali salam bayan ya karbi halifanci ya sauke su gaba daya daga ciki har da muawiya da abi sufyan amma a lokacin da muawiya da abi sufyan ya ki sauka sai ya rubuta masa wasiƙa yana cewa bayan basmala da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da iyalan gidansa bai'ata a fili yake ya kai muawiya a gaban jama'a ga kuma dukkanin musulmi sannan dukkanin musulmi sun amince da ita wa'anda suke madina a lokacin da aka yi mani bayan kuma ta waje ba ga kan wa'anda ba sa madina kamar basra da kuma sham shin kana tsammanin zaka kaucewa bai a gare ni ne tare da zargina da kashe usman kowa ya san cewa ban kashe usman ba kuma babu kisasi a kaina banda haka ai 'ya'yan usmanu su suka fi cancantan nemar jinin mahaifinsu a kanka sannan kada ka manta kana daga cikin wa'anda suka saba wa usman a lokacin da ya nemi taimakonka baka taimaka masa ba sai da aka kashe shi sannan ka fito kana neman jininsa muawiya da abi sufyan bai bashi ansar wannan wasikar ba har ya je ya gama da talha da zubair da aisha a basra sannan ya dawo kufa da zama a nan ne ya fara shirye-shiryen yakar muawiya ya gaya wa wasu manya-manyan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma 'ya'yansu sai dai ko kaɗan ba za ka haɗa yawa da kuma girman sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suke tare da muawiya da kuma waɗanda suke tare da imam ali alayhi salam ba don dukkanin sabon da suka yi wa imam ali alayhi salam bai'a a madina suna tare da shi a yakin jamal inda banda talha da zubair da marwan da wasu 'yan kaɗan kuma kowa ya san matsayin wa'annan sahabai a tarihin musulunci a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam don haka da farko Muawiya ya kira Amru dan Asi wanda yake zaune a kasar Falastinu a lokacin ya kira shi don ya taimaka masa wajen ba da shawara gare shi a yakar Imam Ali alaihi salam sannan ya yi masa alkawalin cewa zai ba shi gwamnan kasar Masar idan har ya sami nasara akan Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam kuma a haka ya faru to madalla masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai shirin amsoshin aƙida. amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة مصر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci kamar yadda muka sani ne mukan bijiro da tambayoyi wanda kuka ainihin aiko mana sai mu karanta sannan kuma mu bibi ainihin amsar da ta dace dangane da tambayar da kuka aiko mana to mun kasance a shirin da ya gabata wajen amsa tambaya wacce ku kuka aiko ko kuma ɗaya daga cikin masu sauraro ya aiko dangane da zancen ganin allah subhanahu da abin da ya shafi cewa Allah a ina yake to kuma duk mun bi a daidai gwargwado mun ba da amsa a shirin da ya gabata wajen ganin Allah ma mun kawo ayoyi waɗanda wasu suke kafa hujja da su akan cewa wai manzon mu sallallahu alaihi wasallama shi ma ya ga Allah to mun mujo da waɗannan ayoyi mun yi bayani akan cewa ba Allah ne Allah yake nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani a wannan ayoyin ba wanda ya gani mala'ika jibrilu ne kamar yadda muke wannan bayani a shirinmu da ya gabata saboda haka a takaice waɗannan abubuwa da yake ya shafi aƙida ya kamata mutum ya yi taka tsantsan domin mafi girman al'amarin da muke bijira da shi dangane da al'amura na aƙida aƙida abu ne da yake ƙudurcewa ne a zuci imani ne da mutum yake da shi dangane da wani abu to a duk lokacin da kake ɗauke da aƙidar ka ɗauka cewa wai ubangiji yana wani guri na musamman wanda ake zuwa a gan shi a dawo a tashi a tafi ko da ko sama ta bakwai ne da waɗansu suke nunawa to wannan ka riga ka ba makani ka ba shi makani a lokacin da ka ba allah makani guri to ka jassa da ubangiji ka ba shi jiki kenan to shi kuma da Allah ka bashi jiki to wannan ya nuna cewa ka jahilce shi domin ka shabbaha shi da ababen halitta Allah ba jiki ba ne balle kuma ka ce ya cike wani guri ko ka ce yana zaune a wani guri ko yana wani guri na musamman kuma ubangiji a ko'ina kamar inda muka faɗa shi da kansa yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum kuma shi yana tare da ku duk inda kuke to kaga wannan kurin ya isa ya baka amsa a fili cewa ubangiji ba daidai ba ne ka ce yana guri kaza misali waɗanda suke dagewa da cewa yana saman bakwai wannan hadisin da suka dogara da shi su tabbatar sun sake bincika hadisin domin babu yadda za a yi wani hadisi ko wani irin hadisi ne ko daga waye zo a ce ya ci karo da alkur'ani mu abin da muka sani imamai na shari'a halifofi na hakika na rasulullah su goma sha biyu nan abin da suka ce da mu shine duk wani abu da aka ce hadisi ne to mu kwatanta shi da alkur'ani abin da ya daidai da ayoyin alkur'ani da koyarwa alkur'ani sai suka ce eh to hadisi ne na gaskiya ku rauka ku yi riko da shi ku yi aiki da shi amma duk wani abu da aka kawo aka ce hadisi ne ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga imamai ɗinnan na shirya su goma sha biyu sai suka ce da mu mu kwatanta shi mu kwatanta shi da alkur'ani sai muka ga ya kasance ya saba wa alkur'ani sai suka ce to ku yi jifa da shi ku jefar da shi ba daga gare mu ne ba kuma hadisi ne na hakika ba saboda haka waɗannan waɗanda za ka ga cewa suna wani kumajin kare waɗansu hadisai waɗanda suke cike da matsaloli ga sunan da yawa wai koren dalilin su shabo saboda wannan hadisin wai ya zo a cikin littafi kaza wanda su wannan imanin su a wannan littafin nasu shine duk abin da ya zo cikin littafi kaza da littafi kaza to ko ma menene to daidai ne to kaga wannan ba karamar aƙida ce wacce za ka iya cewa a mata shiru ba aƙida ce gurɓatacciya aƙida ce wacce take ta sabawa hatta koyarwa annabawan allah ta'ala ta saba wa dukkan wani abu da kake tsammani wanda ya shafi ubangiji wa ta'ala da kuma koyarwar manzanninsa shi kansa sallallahu alaihi manzanninsa subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan aike ne daga daga Allah subhanahu wa ta'ala aiken nan kuma ya zo mana da shi ne domin ya dora ma kan cikakkiyar aƙida managarciyar aƙida wacce take babu wani abu na karkace a tattare da ita to ashe ya tura idan muna so mu yi riko da aƙida salimiya wacce take kan tafarki na haƙiƙa na annabawan nan to menene dalilin da zai sa mu ɗauki wasu littattafai mu ce wa duk abin da ya zo a cikin waɗannan littattafai ɗin kurin shi ne abin da za mu yi riko da shi ko da ku ya saba wa alkur'ani mu abin da muka faɗa fa shi ne abin da muke kai cewa mai musulmi na haƙiƙa musulmi na ƙwarai wanda yake son ya riko da aƙida ta haƙiƙa to ya yi amfani da wannan koyarwa ta imaman rahama dinnan, nan imaman shirya dinnan. imaman nan da suke cewa kullum ma sami'tumuhu nuhu bil qur'an madmunin magana kenan duk abin da kuka ji wakila annahu minna cewa daga gare mu ne cewa me ko hadisi ne a ce daga annabin Allah ko hadisi ne daga imamai kowane irin magana ne aka ce daga gare su ne ma'asumai din nan sai suka ce nuhu bil qur'an ku kwatanta shi da alƙur'ani ma wafaqa alqur'ana fa minna fa abin duk da yayi daidai da alƙur'ani to daga gare mu ne ku yi riko da shi wa ma khalafa alƙur'ana abin duk da ya kasance ya saba alkur'ani kuma falaisa minna fala ta'khudhuhu wadribu bihi ardal jidar to wannan ba daga gare mu yake ba kar ku yi riko da shi sannan ku yi jifa da shi ku jefar da shi can gefe a jikin bango ya rugurguje saboda menene saboda ba gaskiya ba ce to kaga kenan matashiya mai muhimmanci a nan duk wani al'amari na aƙidan ɗan adam wanda wani yake ƙoƙarin kare wannan aƙidar ta cewa mai ta cewa wai Allah na sama ta bakwai ko kuma Allah yana da jiki ko kuma Ubangiji ana ganinsa ko kuma manzon Allah ya je ya haɗu da Allah ta'ala sun zauna sun tattuna ya bashi sallah ya bashi umarni ya sake dawowa ƙasa duk waɗannan hadisai ɗin da suke nuna wani abu wanda a fili ya saba wa alkur'ani to ba za mu yi amfani da wannan hadisan ba hadisai ne ba ingantattu ba wani abu ne aka dasa wa mutane don a gurɓata musu da aƙida saboda haka ɗan adam a kowane lokaci ya zama wanda yake mizanin ka na ƙarshe shine alkur'ani duk abin da ka sani duk abin da baka sani ba duk abin da kake nema na shari'a to ka neme shi a hanyar da ta dace a hanyar da ta dace me yasa hanyar ta dace saboda Allah ta'ala cewa yi walaƙad yassarna alqur'ana lidhikr lalle mun yassare alqur'ani domin ambato domin tunatarwa fa hal min muddakir shin akwai wanda zai tunatu zai wa'azantu idan kana neman alkur'ani ya dora ka akan shirya to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi babu wani hadisi nasa babu wata koyarwa tasa da za ta saba wa alkur'ani an tambayi matarsa aisha binta bakirin yaya ɗabi'un manzon allah da suke sai take cewa khuluquhu kulluha alkur'an dukkan ɗabi'unsa gaba ɗaya shine alkur'ani duk abin da ka san manzo yana kai shi ma alkur'anin nan shine fitilarsa alkur'anin nan shine mizaninsa alkur'anin nan shine shiryarsa saboda haka babu wata magana da za ta fito daga rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ce wai wannan maganar ta ci karo da alkur'ani ko kuma ta saba wa alkur'ani ma wal iyazu billah saboda haka masu cewa ana ganin Allah masu cewa Allah yana saman bakwai kuma duk dogaransu shine waɗansu hadisai da suka zo a cikin Buhari da Muslim to waɗannan hadisan su je su sake bincika su sai sun gano cewa ba hadisai ne ingantattu ba me yasa saboda sun saba wa hakikanin koyarwa alkur'ani Allah ya game mana magana laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu kowane irin abu ne da yake cikin duniya nan da ya kwatankwacin ubangiji subhanahu ta'ala to kaga kawa duk lokacin da ka bashi siffa ta dan adam ko siffa ta ababen halittarsa to tabbas ka san cewa ka fita daga aƙida salimiya ta addinin musulunci ka karkata zuwa ga wani abu daban waɗanda suka dasa maka wannan irin aƙida ɗin kai kana da naka laifin su ma suna da nasu laifin wannan matashiya ce dangane da amsar da muka baya a wancan shiri da ya gabata domin mu kasance cikin aƙida salimiya mu kuma kasance cikin tsantseni ba kowane abu ne za a kafa mana hujja da wai hadisi kaza a cikin kaza ya zo kaza bayan hadisin ya ci karo da alkur'ani sai mu ce eh tunda ya zo a littafi kaza shi kenan mu dauka ba la la alkur'anin dai alkur'anin dai alkur'anin dai to saboda lokaci za mu tsaya anan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin الله أكبر إنما madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a makon da ya shuɗe dangane da batun da muke magana a kai na saɓani da kuma jaya take tsakanin jagororin 'yan sahiyoniya wanda ya sake fitowa fili tun bayan farmakin bakwai ga watan oktoba na shekarar nan ta uku. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tare da cewa bayan farmaki ranar bakwai ga watan oktoba jagororin sahiyoniya sun yi kokarin nuna cewa kawukansu a haɗe suke sai dai bayan gushewar makonni uku daga wancan farmakin saɓanin da ke tsakaninsu ya sake dawowa ɗanye kamar yadda yake a baya a cikin shirin da ya gabata mun yi ishara da yadda ake da tsohon saɓani a tsakanin jagororin 'yan sahuniyar wanda ya gabaci bakwai ga watan oktoba sun yi ƙoƙarin nuna cewa za su haɗa kai domin fuskantar falasinawa da suke kallo a matsayin maƙiyan da suka yi tarayya a kansu sai dai kuma tun ba a je ko'ina ba angulo ta koma gidanta na tsamiya. saɓanin da ke tsakanin 'yan sahiyoniya gabanin farmakin bakwai ga watan oktoba yana da zurfi ta yadda aka dare gida biyu tsakanin su tsakanin bangaren da ke goyon bayan benjamin netanyahu da gwamnatinsa ta masu tsatsauran ra'ayi sannan kuma da masu faɗa da shi akan sauye-sauyen da yake so ya shigar a cikin harkokin tsaro da za su hana wato a iya tsige firaminista a gaban majalisar kiriset wannan sabanin ya yi tsanani ta yadda har ɗaya daga cikin shugabannin 'yan sahauniyar wato ehud barak wanda ya taɓa rike firaminista sannan kuma ministan yaƙi na haramtaccen ƙasar ta yahudawa ya taɓa yin rubutu a kan cewa zai iya haddasa yakin basasa tsakaninsu to a yanzu dangane da wannan yaƙi da 'yan sanar suka shilanta a kan al'ummar gaza sun yi ƙoƙarin cewa babu saɓani yanzu kansu ya haɗe sai dai kamar yadda muka ambata saɓanin ya sake dawowa fili inda ya ɗauki wani salo na daban shi dai firaminista na tanyahu yana kaucewa ɗaukar alhakin abin da ya faru maimakon haka sai ke zargin jami'an tsaro da suka kunshi sojoji da jami'an leƙen asirinsu ƙungiyar leƙen asiri ta cikin gida shabak da kuma ta waje musa da dangoginsu da suka hada da aman da cewa su ne ba su shaƙo abin da zai iya faruwa ba ta kuma kai shi ga fitowa a wajen taron manema labaru da duniya take kallon su yana zargin su da cewa su ne ke da alhakin haka a mataki na biyu na sabanin da ya sake kunno kai a su shine akan yadda za a tafiyar da yakin musamman shigar da sojoji ta ƙasa cikin yankin gaza sojoji sun rika bayyana cewa sun shirya kutsawa cikin gaza abinda suke jira shine umarni daga firaminista haka nan kuma akan manufar da ake son cimmawa idan an kutsa cikin yankin gaza shi ma da akwai saɓani a tsakanin sojojin sahiyoniya ɗin da kuma 'yan siyasa matsaloli da suka ci dunin benjamin netanyahu ba su taƙaita a cikin cin ƙasar da sojojin sahiyoniya suka yi ba ko kuma saɓani da ke tsakanin firaministan da kuma ministan yakin ƙasar wato gallant ko kuma saɓani da ke tsakanin sauran janar-janar da sojoji a cikin majalisar dokoki ta knesset da akwai ministoci da dama da suke da saɓani da shi kuma suke jin haushinsa. wannan majalisar wacce aikinta shine ɗaukar matakai akan manyan manufofi na 'yan mamaya kamar yadda doka su ta tsara a yanzu da ake yaƙi ta zama wacce majalisar yaƙi ta tsirarin mutane da ba su wuce biyar ba ta ke aiko musu da manufofin da kawai abin da ake so shine su aminta da shi su mai da shi doka lokaci kafin mu karkare baki dami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirma na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin yadda labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muroyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.